hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1434 daidai da 31 ga watan oktoba shekara ta 2013 wannan shine kasa na 166 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fiqh sira wallafar profesa zaid Abdul Karim zaid allah madaukakin sarki ya saka mishi da alheri idan jama'a basu manta ba mun yi karatu dangane da tarihin yaƙi da kuma sulhin hudaybiya wanda yake ɗauke da darussa masu ɗimbin yawa a inda muka ji profesa yana taƙaito mana waɗannan darussa mun kwana a darasi na sha shida yau za mu tashi inda mala ya ce asabi'ata ashara fa'ida ko darasi na goma sha bakwai daga cikin darussa akan ainihin wato sulhin hudaybiya ko yaƙin hudaybiya uslubu targhibi fi da'wati ila Allah a cikin wannan yaki mun ji wani irin salo dangane da kwadaitarwa a wajen da'awa zuwa ga Allah wato a cikin wannan mun ga irin yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bullo musu da wani salo wajen abu ne kake so mutane su yi kuma abin yana da falala amma madadin ka tursasa musu ko ka abin nan sai ka faɗi abin da wani salo wanda za su fahimci daraja abin da kuma irin fifikon da ke ga abin wani mala yana magana ne dangane da waɗanda suka yi aski na ƙwaryen molo wato talkwabo da kuma waɗanda suka yi saisaye annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce allah ka ji ɗan waɗanda suka aske kansu duka allah ka ji waɗanda suka aske kansu duka jama'a suka ce waɗanda suka yi saisaye fa manzan Allah ya ce Allah ya ji kan waɗanda suka aske kansu duka sannan ya ce Allah ka ji kan waɗanda suka yi saisaye ma'ana a karo na uku sannan suka samu shiga to kaga wannan uslubi ne na ba a nuna wanda ya saisaye askin shi ba sai dai an nuna cewa wanda ya aske kan shi gaba ɗaya to shine ya fi falala Bukad bayyanan rasulu sallallahu alaihi wa'alihi wa salama. Abudalaya ta halaq alataksir. A wannan salo mun ji inda annabi sallallahu alaihi wa'alihi wa salam ya bayyana fifikon da ke ga aski. Ma'ana aske kai gaba ɗaya. Ya fi fifiko fiye da ainihin saisaye. Mun filalita ta kirari dacuwa ta Ta irin yadda annabi ya rinka maimaita addu'a shi. lil muhalliqina ga waɗanda suka aske kansu gaba daya bin rahmati thalatha marrat mun je inda manzon Allah ya rinka roƙon Allah kai rahama Allah ka jikan Allah kai gafara ga waɗanda suka aske kansu har su uku annabi ya faɗa haka walam yad'u lil muqassirina illa marratan wahida waɗanda suka aske kansu ta hanyar saisaye so ɗaya tal annabi ya musu addu'a wa hadha ma'anahu targhib fi halqi ar lil muhrim fi tahallulihi min nuskihi wannan yana nufin kwadaitar da mai aikin hajji ko mai umara a lokacin da ya kammala aikin hajjin shi ko umarar shi zai yi aski to ana kwadaitar da shi cewa ya aske kan shi gaba ɗaya shi ne ya fi ina fata an gane to kaga wannan salo ne daga cikin salon koya wa mutane abu shine ka kawo musu abin ba da nufin wannan abin a lalata shi gaba ɗaya ba don ba lalatacce ba ne amma sai a nuna cewa ga wanda ya fi shi falala to annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da salo iri iri wajen karantarwa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam athaminata ashara darasi na goma sha takwas saƙar rasulu sallallahu alaihi wa alihi sallama fi hadihi jamalan idan ba manta ba da aka taho wannan yaƙi ko kuma wannan tafiya ta hudaybiya da annabi ya taho wannan umara ya ainihin koro ainihin wato wani jamalan wani raƙumi kana li abi jahalin wanda asalin raƙumin na abu jahal ne sai an fihi burra min fidda a hancin raƙumin an sanya mishi kamar wani zobe kamar wani abin nan wata 'yar sarƙa ta azurfa wa zalika annabi ya yi haka ne ma'ana ya taho da wannan raƙumin ne wanda an kama raƙumin ne na abu jihal ne aka kama raƙumin a lokacin yakin badar da aka yi kaso sai ya faɗo cikin rabon annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya taho da shi wurin wannan ainihin wato abin nan umara ta hudaybiya to me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haka ya yi haka ne ighazatan lil mushrikina dan ya fusatar da mushrikai ya bata musu rai abin da ya sa aka karfafi maganar wannan zobe ko kuma wannan azurfa da ke ainihin hancin raƙumin wato alama ce wadda su mutanen maka sun san raƙumin kuma sun san shi da wannan alamar annabi ya taho da shi yadda da sun gani za su ce a ah, wannan ai raƙumin abu jihar ne wanda aka kama a wurin yaƙi ma'ana mutumin nan yanzu har ya yi ƙarfin da dukiyar mu ma da ya kwata a wurin yaƙi yanzu har gashi ya zo zai yi ibada da ita to kaga yanzu wannan an goga hancin su a ƙasa kenan wato an ƙasƙanta su ya ƙulu ibn al-qayyim uh, rahimahullah ta'ala ibn al-qayyim Allah maɗaukakin sarki ya ji shi ko cewa yake wa min hasti ibabu mughayadhatu a'da'illah wa min hasti ibabu a'da'illah na daga cikin darussan da ake ɗauka a yaƙin nan na hudaybiya to ana son fusatar da maƙiya Allah ma'ana ka yi abin da za su fusata tun da dai su maƙiya Allah ne fa inna nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama ahda fi jumlati hadihi jamalan li abi jahalin saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama daga cikin jimillar raƙuman da ya taho da su na hadaya to ya taho da wani raƙumi wanda asalin shi na abu jahal ne fi an fihi burra min fidda a hancin shi ainihin wato akwai wata sarƙa ko wani zobe na zinare yughizu bihil mushrikina annabi ya haka ne dan ya bata wa mushrikai rai wa qad qala ta'ala dama Allah madaukakin sarki ya faɗi fi sifatin nabi sallallahu alaihi fi sifatin nabi alaihi salatu wassalam wa ashabihi da Allah yake siffanta annabi da sahabban shi a cikin alqur'ani sai ce wa mathaluhum fil injili misalin yadda Allah ya siffanta annabi da sahabbai a cikin injila ka zar'in kamar shuka ce akhraja shata'ahu wadda ta fara bullo da kanta fa'azarahu amma sai Allah ya karfafi wannan shuka fastaghlaza sai ta karfi ta kauri fastawa ala suqihi har ta tsayu akan icenta yu'jibu zurra'a in masu shuka ko kuma waɗanda suke ainihin wato manoma suka ga irin wannan shuka sai su ga suna sha'awarta wato misalin sahabban annabi yadda Allah ya siffanta su a cikin injila tun kafin su zo Allah ya karantawa duniyar annabi isa da jama'ar shi Allah ya faɗi siffarsu to yadda siffarsu ta zuwa cikin injila kama ainihin wato shuka ce sai ta fito me kake tunani sanda dawa ko masara ta fito sai ka ganta dan wasu ganyayyaki yan ƙanana wanda in kasa sa yatsa sai ka murje su haka ana nan kwana ɗaya kwana biyu sai ka ganta ta ainihin tsayu sai kuma ka ga cewa ta fara kauri sai ka ga yanzu har ta fitar da kara shine kama a matsayin ice kenan dukkan manomi idan ya gani sai kira ta yabanya to duk lokacin da ka ji manomi yana cewa yabanya to ta fara bashi sha'awa kenan to shine sai Allah madaukakin sarki ya buga misalin su haka a cikin alkur'ani to amma sai ya cike da menene suwa ake nufi da wannan misalin sai ya ishara cewa sahabbai ne sai Allah ya ce liyaghiza bihimul kuffar Allah ya yi wa sahabban annabi irin wannan karamci ne domin ya tayarwa da kafirai hankali saboda irin yadda ya albarkace su wato kamar yadda a wani wuri Allah maɗaukakin sarki yake tuna musu cewa ta na an ya hattafa kuma nas ku tuna lokacin da kuka taso kuna tsoron mutane su fafce ku lokacin da sahabbai suka taso kamar fitilar kyandir ce fitilar kyandir kuma a waje ana iska me kake tunani dama bata zauna ba to a lokacin da sahabbai suka taso haka suke su kansu tsoro suke suna ganin kawai za a yi musu kwaf daya su da kansu haka suke ji amma sai Allah madaukakin sarki ya rungume su ya taimake su to a nan sai Allah ya misalin su a cikin injila cewa kamar yar karamar shuka ce ta taso kamar je ta amma bayan kwana biyu shi kenan sai ga ta ta da sayoyinta ta tsaye da itatuwanta ta kuma tsaya ta yi gam to sai Allah ya nuna wannan misali ne sai ce suwa yake nufi da wannan misalin su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to me yasa Allah yayi wa sahabban annabi haka shine na farko dan su san cewa Allah yana tare da su na biyu dan su san cewa ashe wanda yake tare da Allah Allah yake tare da shi to duk yadda ya gan shi da rauni Allah zai karfafe shi to amma kada Allah ya karfafe shi kuma ya je ya haɗa kai da makiya Allah domin Allah ya mai haka ne li yaghiza bihimul kuffar saboda haka matasan ahlus sunna kunji ji ku tuna lokacin da muka taso ana kallon mu ane mana dariya ana kin mu ane mana shewa <coughs> wato ane mana dukkanin isgilanci ane mana dukkanin wulakanci Qur'ani ne mai zip muke sawa aljihunmu saboda duk inda muka je muka zauna za mu buɗe muna nazari har sai abin ya zama mana alama wadda ake izdira'inmu ake mana gatsi ake mana habaici haka gari ya gari abin nan da gaske ne abin nan da wasa ne allah maɗaukakin sarki ya kai mu matsayin da muka samu kanmu muka ce allah ya kai mu wato ba mu muka kai kanmu ba ba mu muka yi wa kanmu ba to wannan matsayin Allah ya yi mana ne don ya kaskantar ya fusatar ya ɓata ran makiya to in kuma muka koma a yanzu muka haɗa kai da makiya Allah wallahi tallahi mun ci amana Allah kuma cin amana Allah tun daga duniya ne Allah baya bari me ma'anar wannan magana jama'a wannan maganar da nake faɗi su kam akan sahabbai tabbas ne mu kuwa akan mu kwatance ne muke yi muna ganin muna buga misali da irin yadda muka taso a duk inda muka je za ka mu mun zama abin dariya ne mu za ka mu mun zama abin tsogalo ne mu za ka mu mun zama abin da ake wa shewa ne da izgilanci da sauransu amma sai ka ga allah maɗaukakin sarki ya dubi niyyarmu ya dubi zuciyarmu ya dubi aikinmu sai ya tarfa wa garinmu nono sai ka ga ya karfafe mu to me Allah yake nufi da mu shine mu rike wuta akan abin da muke akai din muka mai sassauci sau da matasa ka samu kuɗi daga baya shikenan sai ka fita daga cikin jama'a ahli sunna sai ka je ka haɗa kai da 'yan duniya ka samu ilimi ka samu daraja ka samu ɗaukaka sai ka fita daga cikin malaman ahlisunna sunna sai ka je ka haɗa kai da 'yan bidiya wallahi al'azimi ka zama zindikin Allah domin Allah ya kai ka wannan matsayi ne liyaghiza bikal kuffar don ya kaskantar da kafirai da kai don ya kaskantar da makiya da kai ba za ka yi tunanin cewa abin da Allah ya yi maka ba ya yi maka dan kanka ba ne Allah ya yi maka ne dan kanshi wasana'atuka li nafsi abin da Allah yake maka ya ne maka ne dan ka zama mishi kayan aiki to daga baya sai ka bijire ka koma ka ne wa kanka aiki akwai da yawa matasa da su aka fara da awar sunna daga baya Allah ya daga mukamin Allah ya daga darajarsu. su wasunsu sun zama gwamnoni wasunsu sun zama ministoci wasunsu sun zama kaza wasu sun zama kaza kai wallahi al'azimi jama'a an yi wani abin kunya wata shekara a makarantar nan ba na jin bai wuce shekara ɗaya ba wani mutum ne wanda yake a lokacin da ake mss a abu dinnan malam su ne waɗanda kama za ka ce sun fi kowa imani sun fi kowa ƙarfin kaza sun fi don ni sai da ya min bayanin kan shi tukuna sai na gane shi 1978 da nake rifarin zuwa ga an yi islam only dinnan su ne 'yan ɗaga tuta in aka tafi kotuna lokacin su ne 'yan a fito da ƙur'ani a share ƙur'anin a rataye shi a ɗibo takardun kotu a ƙona su ne suka fi kowa imani da kan gaba amma an je abuja an samu mukami an narke a cikin duniya an manta asali wata ran sai tsautsayi ne yaya ne sai biyo da shi wurin nan sai ya ga yara sai ya yi sha'awa ina ma 'ya'yan shi za su kasance haka haka yarjejeniya ai da ya kawo su yara suka zo su ga haka 'yan mata suke yawo da hijabi a nan wato dariya suka rinka wa yaran kawai ya ce nan zai sa su da suka koma suka ce ina su su su yawo da hijabi to ban ɓoye mishi ba lokacin da ya fito yana abin don bayan da ya zo mun yi hira na gane shi shine wane shine wane masu karfin imani ne a sallolin dare azumin litinin da alhamis abubuwa to amma da aka je aka samu duniya gaba ɗaya shikenan kenan fa'akhladu fil ard ilal sai aka karkata aka shantake ma duniya shikenan sai yaya sai suka tashi gaba ɗaya su suna ganin gidansu ma gidan yan boko ne yan duniya ne ba magana addini babu to wannan yana daga ciki haka malamai ka tashi an wulakanta ka an kore ka daga gidanku saboda sunna an kwace mata an yi maka kaza an yi maka kaza an yi maka kaza wai kuma yanzu ya zama babban malami wai abin da yake sha'awa yana so ya samu recognition ya samu yarda ya samu amincewa a wurin gwamnati to kuma gwamnati tana hudda da malaman bid'a ne saboda su suke mata tsubbu su suke mata rubutun sha su suke mata kaza to shi kuma kullum sai je yana bada Eh, mubaya'a shi da imanin shi yana miƙawa a hannun waɗannan malaman don me don ya samu dai shi ma ya samu shiga duk shekara yana da kujerar umara da hajji duk lokacin lai yana da rago duk lokacin azumi yana da buhun sukari da buhun gero iyakacin wannan ka manta asalinka ka manta waɗannan mutanen su suka ci amanar ka suka ci amanar addinin Allah saboda haka ku kiyaye jama'a Allah maɗaukakin sarki yana nan yana duban ka yana duban imaninka yana duban aƙidarka yana duban tarbiyyarka yana nan yana renonka za ka kai lokacin da Allah zai ƙarfafe ka liyaghiza bihimul kuffar don Allah ya fusatar da kafirai akan baiwar da ake cewa ba a isa ba ba a isa ba sai ka ga Allah maɗaukakin sarki ya zo ya ɗaukake ka lokacin da muka dawo anguwan nan dariya ake mana tun daga mutanen anguwar har na waje ko ina dariya ake mana ba wulakancin da ba a yi mana ba a anguwan nan tukuna ba a magana unguwannin da muka fara da'awa shekaru talatin da suka wuce a nan da muka zo baki nan gamu dariya ake mana kawai in an ganmu ne kawai mu mun zama abin dariya ne masallaci ne gashi nan da makaranta abokina ni na kawo shi garin nan ni na kawo shi anguwan nan a gidana ni na ɗauko da dilali aka zo aka siya sai na ga muna tafiya muciya wurin karatu muciya ta fara mana nisa sai na ware ranaku biyu maza su zo mata su zo ne musu karatu a masallacin dan na san na isa a wurin shi na isa a wurin uban shi na isa a wurin kowa na shi shi ma na isa a wurin shi amma a anguwan nan sai wasu suka je suka same shi wani ashe kai dan salafiya ne ba mu sani ba ce kamar yaya to mun ga albani ya je masallacin ka ya bude yana karatu ce albani eh to wallahi duk gari zagin ka ake ana ce ashe kai dan salafiya ne duk gari zagin ka ake so da haka gari ya waye na tura mata su tafi kafin in zo na je na samu wannan ta dawo yaya ta ce an koro su waye koro su sai ta ce wane sai na shiga cikin damuwa saboda ni na san ita ta san wannan mai masallacin to ba zai yi wuta ce sai zuciyata ta ce mini mai gadi ne wato wa an sa wani mai gadi ne be na ce ki koma ta ce a ta ba za ta koma na ce koma koma a na zuwa na same shi kawai ka zuban mana da mutunci duk gari ana zagin mu an ce mu yan salafiya ne mu na ce a ah, me aka yi muku ka zo kana karatu a masallaci na ce a ah, kai da ba dan salafiya ba ne ni a cikin garin maka na san shi kuma da malaman shi da kowa da iyayen shi har ɗakin uwar shi ina shiga kuma ni a ɗan salafiya na san shi duk a makka din dukka yan salafiya yake tare da su sai ne ce kai da ba dan salafiya bane to ai an ce ana ta zagin mu a garin ce annabi da aka zage shi a garin makka zagin fito mishi akwai garin da ya fi makka ne to akwai mutumin da ya fi annabi ba a shiga gari ana zagin annabi ba na ce menene precisely kake kuka shi an zo ana karatu ba a gaya mishi ba na ce na san na fi karfin haka ko masallacin makka da ke kofar gidan ubanka na zan iya zuwa in sa karatu ban gaya ubanka ba kuma ubanka zai mun wannan alfarma balle kai wannan menene matsalar karatu ya ce eh, na ce har abada ba za a kuma ba ranka ya yi fari na ce har abada ba za a kuma ba shikenan sai na miƙe akwai wata magana cewa shikenan ko kuma wato ya zan yi mishi haka na ce kai din banza wai sai na jawo mota ta sai na taho kun ji dalilin da yasa lokacin sai na zo cikin gidana sai na yanka rabin fili na muka bi garin kwano muna sallah muna karatu ran da muka fara ana cikin karatun oc na sss na nan zaria local government yana tabugo mini waya yana tabugo waya waya tana can sai da na zo na ga wajen miss wajen guda tara sai na buga mishi waya lafiya ai an ce wai na buɗe masallaci a anguwa wai mutane gosulo an cika titi mota ba inda za a wuce kaza sai na ce ka ce Allah ya tsine uwa mai karya imana jama'a ku ji wannan a lokacin me ya faru a cikin gidana ne aka buɗe makarantar kekuna da babura da mashina sai na share filin makarantar nan na ce kowa ya zo wurina ya shigo nan filina ne can nawa sun ce to ni ban san wani ya yi fakin ma a waje ba duk wanda ya zo a cikin filina sai ce a ah, filinka sai na ce a ah, kana shakka ne sai ce a mamaki nake bakinka su zo wurinka kuma su yi fakin cikin filinka kuma wani ya korafi ku ji fa to ka taso wanda ya baka wannan rahoto gaba ya zo ya nuna maka a ina ne aka bude masallacin a ina ne aka ainihin yi gosulo din aka cika mutanen anguwa suna ta tashi hankali a nan nan nan nan anguwan nan jama'a ko kun fahimta jama'a mu tsaye da wannan labarin haka na sha faɗa muku wannan ɗaya ne cikin goma ko fiye da haka lokacin da muka zo muka fara karatu a masallacin gidan alitan kifa a nan muciya kaso muciya masallacinmu na juma'a na yanzu kira'a nake karantarwa da ƙawa'idi sai a zo sai a leko ah wane ne wane eh dama wane ya karatu ne eh kai <laughs> lallai malanta ta zama aikin banza ya eh? haka 1990 na zo na fara musu tafsiri cikin watan ramadan a masallacin bakin dogo na su malam kabiru yau shekara 23 kenan idan ganni na ɗauko tafsiri na na zo zan ratsa tsakiyar muciya ba irin izgilancin da bamu ji ba kunnan nan namu da idanuwan nan namu babu kaskanci da wulakanci wani bai nufin tafiya ba yana zaune kofar gidan shi in ya hango ni sai ya taso kamar zai yi crossing wato ni na taho shi kuma zai dawo sai taho gadan gadan kamar ma bai ganni ba sai in kauce mishi turan nan tafsiri ya tafsiri sai labari ni kan ana zaune sai na ji ana ka wani malami ne aka samu masallacin yan izalar nan kai ka zo ka ji tafsiri a gabana sai wani ce ah, mai kudi ne ai suna na kenan an haife ni talata mai kudi ne ta hannu ba halala hannun in ba yau da littafi ba mai suka iya sai cashi wallahi haka za su tsaya bakin dogo in an tashi tafsirin in fito sai su gani din ne sai kuma amrun azimu ai abin baiwa ne so ku duba irin wannan to a ce irinmu yanzu da 'yan bidi'a mu da zindikai suka wulakanta mu suka ci mutuncin mu suka faɗa suka rubuta suka yi mana makirci yau mu je saboda neman me ni dai a duniya nan ban ga abin da na daga hannu har yau na roƙi Allah Allah bai bani ba na rantse da Allah ina faɗin haka ba alfahari ba amma wallahi godiya ga Allah na rantse da Allah a yanzu da nake magana ba ni da wani abu a zuciyata wadda na roƙi Allah bai bani ba a yanzu a nan duniyan nan dai duk abin da na taɓa daga hannu na ce Allah ka bani kaza zuwa yanzu da nake magana na rantse da Allah Allah ya bani to me za a tsoron ido da shi to sai a ce yanzu ni in je in haɗa kai da 'yan bidi'a na rantse da Allah gwamma in mutu me nake bukata wurin 'yan bidi'a me nake bukata wurin kafirai me nake bukata wurin zindikai me Allah bai bani ba wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina wallahi al'azimi jama'a to yanzu idan irinmu ba mu tsaya mun yi wa addinin Allah da sunan sunna aiki ba wallahi mun ci amana sunna kuma sai sunna ta ci amanar mu sai Allah ya rama mata tasa duk inda muka je wallahi sai mun yi identifying kanmu da sunna an muka gane ma mun ce sunna ba za gane ba sai mu ce izala izala ma ba za gane ba sai mu ce ka san abubakar gumi eh to mu ya shi ne eh, ba za mu ce abubakar gumi ma dan kan mu izalantar da suna abubakar gumi ka san abubakar gumi eh to mu ya shi ne wallahi ko ina sai mun faɗa haka we identified ourselves with sunna with izala with abubakar gumi everywhere wallahi ba inda za mu yi kyama wallahi yau me ya ɗaga sunan mu me izzan sunna mecece darajarmu mu mecece alfahar mu menene abin tutiyarmu sunna kuma mu ci albarkacin sunna mu rayu a cikin sunna ya zama ba mu da abin da za mu kyamata sai sunna kuma waɗanda suka yi faɗa da sunna mu je mu haɗa kai da su kamar ni wai za a yi min tallan yar sarkin gargajiya ni kamar ni ɗan izala ni wai ana ganin na yi kudi wai a zo eh, sarki wani wai yana da ana ce ni ya ce eh dan izala ba auren yan sarki ah, ƙarya ne wallahi ƙarya ne wallahi sai da yan sarkin izala ya zama tub da taya amma wallahi dan izala ƙarya ike in ya aure yan sarki wallahi ƙarya ne wallahi munafikin Allah ne dan sai yayi durkuso kana durkuso ka zama arni wallahi ka tafi ka wuce ke sam ba musulmi kake ba to akwai sarkin da zai baka ya ne baka durkusa mishi ba zai yiwu ba zai yiwu ba to da ka samu kuɗi sai a zo a ce za a canza maka lifestyle sai ka ce a'a muna nan jiya iyo. Mm, muna nan jiya iyo. saboda haka jama'a gaskiya saboda Allah ku duba Allah ya yi wa sahabban annabi abin da ya musu ne ya ce liyaghiza bihimul kuffar saboda haka mu aje gemu mu raye sunna mu ɗage wando mu raye sunna to kafirai in sun ga gemu liyaghiza bihimul kufar hankalin su na tashi an saka dagaggen wando hankalin su na tashi to wallahi ka ai musu yadda suke tunani a duk inda zaka tafi ba ingila ba wallahi in america in white house aka gayyace ka ka shece gemun ka ka tafi da dagaggen wandon ka kowane tsuntsu kukan gidansu yake ka taba ganin bature zai zo kasar ku ya aika an siyo mishi shakwara da jamfa da ɗangalallu da wulaƙantun kaya zai sawo matar shi haka shi kuma ya sa wannan guntuwar shirt ko t ko gaban wa zai zo in ka ga ya sanya kayan ku ko isdira'i yake muku duk baturan da ka ga ya sa hula kube ko ya sa kaya irin naku he is mockery he mocks ya nemi ku isgilanci ne ya nemi ku gatse ne don haka zai ga yana kallon kanshi yana dariya kai kuma sakar in ka sanya shirt sai you feel high you feel sai ka ji kai ka ƙara daraja so ku kurinka fahimtar wannan jama'a don haka manzan Allah ya tafi wannan umara ne da wannan raƙumi don ya ɓata musu rai kuma ya ɓata musu ran don sun ji labari kuma sun gani kuma an yanka raƙumin a wannan wurin Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu a wannan munasaba ce jama'a zan tsaya in yi addu'a ta musamman ga malamin mu malam halliru wanda muka fi sanin shi mu yan muciya da cikaji da malam halliru mai gemu Allah ya mishi rasuwa a ɗazu kusan karfe shida na magariba aka saka shi a kabari yana daga cikin waɗannan irin malaman da muke cewa minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi tun 1978 malamin ne yake gemun shi ya fi na kowa a yankin sabon gari ka shine yake ake ce mishi malam hallar mai gemu lokacin ɗariƙa suna turo 'ya'yansa suna bin shi in ya zo wuce nan daidai filin kwallo ana mai gemu gemun bunsuru amma bai taɓa rage gemun ba har allah ya ɗauki ran shi yau ɗin wannan malamin a hannun shi ne karatun ƙawa'idi amma saboda imanin shi da tsoron allah shi daga baya sai da ya dawo a wuri na ya sauke askari mutumin kirki bawan allah zuwan shi na ƙarshe wurin nan na jin 2011 Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi Allah madaukakin sarki ya biya shi da tukuicin gidan aljanna da shi da ƴan uwan shi ire-iren su dama su uku muke da su lokacin a yau yanzu gaba ɗayan su sun gama haɗuwa Allah madaukakin sarki ya ɗauki ransu na ɗayansu shine mala ya haya abokin shi ne aminin shi ne na shi shine ainihin abin nan shi malam hallar din na babban titi akwai malam hallar na gidan alhaji madugu akwai kuma shi malam hallar mai gemu dukkansu su gashi Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ransu iyakacin duniyar kenan fa dan haka gwamma ka tsaya ka yi da kyau domin ka sami kyakkyawan ambato a bayanka ina fata an gani Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu وقال عز وجل الله ملوككين سركي مي بوا دا دوكا ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيء اجر المحسنين الله يجي ذلك bi annahum la yusibuhum zama'un su mumine abin da yasa suka samu ɗaukakar daraja abin da Allah ya sa ya kamba masu a duniya aka ji su saboda ba wata kishirwa da za ta same su wala nasabun babu wata gajiya ko kasala da za ta same su wala mahmasatun babu wata yunwa da za ta same su fi sabilillah wajen jihadi ku kiyaye in ka ji fi sabilillah a irin waɗannan wurare ko fi sabilillah a wajen zakka jihadi kaɗai ake nufi shi yasa aka tashi aka fitar da dukiyar zakka inna masadaqatu din nan wuri takwas za a raba ta to daga ciki wa fi sabilillah ai jihadi fi sabilillah ba ta shiga cikin masallaci ba ta shiga cikin kwalbati ba fi sabilillah ba ce masallaci an farlanta wa musulmi ne su gina shi da kudin aljihunsu amma kuka gina masallaci da kuɗin zakka to kun yi hila domin Allah ya ce inna masadaqatu to in ka ce ai fi sabilillahi ai masallaci ne kai gurguwa fassara da sai a a ce a to shikenan gyaran hanya shi menene shi ma ba fi sabilillahi bane ba ma'ana ayyukan alheri kake so duka shigo da su fi sabilillahi gina makarantar islamiyya sai ka ce fi sabilillahi ne a'a fi sabilillahi jihad haka nan ma zo. yunwa kishirwa gajiya ba ta samun su a wajen jihadi wala ya ta'una mawti'an babu wani wuri da za su taka ya gizul kuffara wanda ke bata wa kafirai rai wala ya naluna min aduwin nailan babu wata kisa babu wani harbi babu wani jimma wani kafiri makiyi da za su yi illa kutiba lahum bihi amalin salihu duk ɗayan waɗannan sai allah ya rubuta musu aiki na gari suka yi kaji in ka tafi jihadi idan ka samu kishirwa sai Allah ya rubuta maka ainihin cewa kishirwar aiki ne nagari to aiki nagari a wurin Allah yana da sharuɗa guda biyu ne zuwa guda uku na farko ka yi shi don Allah na biyu ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu Allah ya hukunta wanda ka gan shi a wurin jihadi da zaran ya ji kishirwa to Allah ya rubuta kishirwan nan a matsayin ya karbe ta amalin salihu ya yadda kishirwar saboda Allah ce ya yadda cewa wannan yunwar wannan kishirwar wannan wahalar gajiyar kasala ya same ta ne a cikin bin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ce babu wani wuri da za su taka wanda in dai sun taka zai bata wa kafirai rai ku ji. babu wata tafiyayya da za su yi kisan kai ga kafirai ko su ainihin jin musu ko su harbe su ko su yi musu wani abu illa kutiba lahum bihi amalun salih sai Allah ya rubuta musu aiki na gari a matsayin wannan abin da suka yi inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin Allah baya tozartar da aikin mutanen kirki duk wanda ya kyautata aiki ga Allah Allah ba zai tozartar da aikin shi ba abinda wannan aya take cewa duk abin da kai a fagen jihadi in dai ka yi shi ne kamar yadda yunwa ta same ka wahala gajiya wani ka yi wannan abin don ka fusatar da kafirai mahallin shahid kenan to sai an rubuta maka cewa amalin salihun ne Na haka jama'a kafirai da ake su ake kiran su ake musu wa'azi waɗannan za a ci gaba da amma kuma wannan ba zai sa musulmi su daina yin abubuwan da suka san cewa wannan abin to zai fusatar da su ba fusatar da su ma addini ne duk wannan famalin yana sharhi ne akan raƙumin abu jahal da manzan allah ya taho da shi zai zo ya yanka shi a wurin mai a wurin umara a wurin hudaybiya manzan allah me yasa ya haka ya haka ne don ya fusatar da mutanen makka to haka duk inda kafirai suke matukar muharibai ne ana fada da su <coughs> to za ku rinka yin abubuwan da zai fusatar da su in an yi kaza zai bata musu rai to shikenan illa fa'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir idan ba ku yi haka ba shi kenan su sa yi ta yi zama da musulmi suka yi a yau a duniyar yau da kafiran duniya suke yaƙar musulmi su musulmi kawai sun zauna ba abin da suke katabus ba sa motsa su ba sa taya musu ba sa bata musu rai shi yasa su duk shekara sai kun ga sun yi wani documentation sai sun yi wani rubutu sai sun fitar da wani video sai sun fitar da cartoon suna cin mutuncin addinin musulunci suna cin mutuncin alkur'ani suna cin mutuncin kaza na fata an gane Allah malaukakin sarki kiyaye A tasiata ashara darasi na goma sha tara an nudrika anna al'ibrata ibrata bima ta'ulu ilayhi al-umur kullum mu rinka risko cewa al'amari abin da ya kamata mu lura da shi shine duk abin da za mu yi me karshen shi ko kun fahimta an nudrika mu rinka riskowa wato kwakwalwar mu ta rinka tunanin gaba ko kun gane jama'a annal ibrata abin lura a cikin rayuwa abin hukunci a wurin Allah bima ulul ilaihil umur yaya al'amura za su kasance in na yi kaza mai zai biyo baya in na faɗi kaza mai zai biyo baya in na rubuta kaza mai zai biyo baya Wa'asa asa an yakraha almu'minu shay'an shay'an wa khairan domin mumini yakan kyamaci abu kuma sai abin ya zo ya zama mishi alheri ko an fahimta jama'a wato kenan akwai abin da za a tursasa ka kai akwai abin da baka so ba amma sai kuma ya zo ya juye maka alheri to kullum abin da ake so ka rinka lura da shi menene makomar kaza fakad kariha a sahabati sulhal Hudaibiya. Ka kaga an samu wasu sahabbai sun kyamace sulhin nan na Hudaibiya. an gane wa ma fihi min shurutin an samu waɗannan sahabbai sun kyamace irin sharuɗa da ke ciki wata bayyana da zalika ma fihi min alkhairi lil islam amma sai daga baya kuma sai aka gano irin alherin da ke ga musulunci dangane da wannan sulhu wal musulmi da irin alherin da zai samu musulmi يقول ابن حجر an haza an hadhal fatihi ibn hajirin ya zo yana ba da labari dangane da ainihin wato wannan ƙadiyya wannan matsala ta hudaybiya da kuma cin makka da yaƙi ya ce wa kana fi surati zahira yadda al'amarin ya kasance a sura ta sarari daiman daiman shine zalunci daiman lil musulmina lokacin da ake rubuta takaddan nan menene ya bayyana a sarari zalunci wa fi suratul batina amma a ɓoye kuma a wurin Allah fa izzan lahu sai ta zama buwaya ce ɗaukakar daraja ce ga ainihin musulmi fa'alal musulmi Allah ya ta'ajjala to don haka musulmi kai ya rinka gaggawa wa ya hukuma alal umuri bi zahiriha kai ya rinka gaggawa hukunta al'amura da yadda zahirinsu yake wal yas'alillaha alkhairan ajal ya rinka ko roƙon Allah maɗaukakin sarki alheri wanda yake al'ajil wal'ajil a duniya da lahira kullum musulmi ka rinka cewa Allah ka cike mana abin nan da alheri Allah ka ba mu alherin duniya da lahira shi yasa addu'a mafi girma da annabi yake anan ita ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allah a duniya ka ba mu kyakkyawa a lahira ma ka ba mu kyakkyawa kuma a lahira ka tsallakar da mu daga azabar wuta a ƙarƙashin wannan jama'a duk yadda ka ga al'amari ya faro to ka rinka fatan Allah ya sa wannan abin ya cike mana da alheri ina fata an gane wa yarda bima yaktubu Allah subhanahu wa ta'ala sannan musulmi ya rinka yarda da abin da Allah mai tsarki da ɗaukaka ya ainihin wato <clears throat> yarje mishi waɗannan matsaloli ne waɗanda suke masu matukar buƙatar kafin ka ka yanke hukuncin abu kullum kana buƙatar shawara nazari kamar yadda nake ta gaya mana cikin 'yan kwanakin nan ka je ka samu suwaye suka kware a kan kaza ka jawo su suwaye kaza ka jawo su ka tattauna da kaza domin kar kai saurin yin ammewa ka da gogewa a ciki musamman fagen da awa jama'a al'ishiruna mala ya ce darasi na ashirin kana li sulhi sulhi ta'iju azima nujizu shay'an minha mala ce kaga shi wannan yaki kaga wannan sulhu to yana da wasu ainihin wato sakamako yana da wasu nasarori masu girma wannan sulhin yana da nasarori masu girma amma ga su za mu kawo su a takaice minha daga ciki awwala na farko zahabu haibati quraish tun daga wannan lokaci sai kwarjinin quraishawa sai ya zube duk barazanar da suke da cika baki sai aka gane ashe ba wani nauyi tattare da su ashe ba wata daraja ce da su ba an fahimta jama'a <clears throat> domin bari ku ji idan allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka daraja ka ko to ka rinka taka tsantsan in ba haka ba abin da zai zuba maka da daraja ba irin ka ba ne ba irin mai daraja ne irin ka ba don haka ka rinka taka tsantsan karka kutsa kanka cikin abin da kasancewa kaza ka wuce shi kaza bai dace da kai ba ka duba da kyau yaro dan shekara bakwai in yi maka laifi ka ce za ka bi shi a guje shekara ka hamsin ko sittin to ku zuba duk inda ya je zai iya rage giya a guje ya sha kwana ya yi reverse kaifa ina sai ka daki bango tukuna sannan za ka dawo haka ne ko ba haka ba haka ne yana cikin gudu kawai zai iya nokewa sai zillo shikenan kai kuma in ka ce za ka dawo da baya sai dai ka daki bango ba za ka iya yin reverse a lokacin ba ba za ka iya sauya giya da wuri ba ko an fahimta jama'a ƙuraishawa da annabi ya fara da'awa da sai su tsaya su yi kamar yadda Allah ya ce ku yi nazari ku yi tunani ku yi shawara ku je ku zauna mutum biyu mutum uku ku tattauna ma bi kun min jinna amma suka ce mahaukaci ne suka ce dan iska ne suka ce ya kawo fitina duk suka yi ta faɗin abubuwa da suka yi ta faɗi sai larabawan ƙauye sai suka ɗauka waɗannan mutanen sun fi mutumin nan ƙwaya ɗaya gaskiya to sai daga baya da aka zo aka yi wannan sulhu sai ga su darajarsu ta zube ana gama sulhun me yasa bi dalili mubadarati khuza alil indimami ila ahdi muhammadin in ba ku manta ba a cikin sulhu sun ce daga wannan sulhu duk wata kabilar larabawa da take so ta hada kai da muhammadu ta je ta hada kai duk wata kabilar larabawa da take so ta hada kai da mu ta zo ta hada kai da mu to khuza'awa kuma larabawa ne masu daraja masu kwarjini ana gama rubuta wannan sulhu an tashi kawai sai suka yi tsalle sai suka ce muna tare da muhammad kenan sai kuma ƙuraisha sai suka ga a ah, yau ashe da duk da suke ganin cewa jama'a na tare da su ashe ba a tare da su haka ne wallahi al'azimi haka ne haka ya faru gare su nan da nan sai khuza'awa sai suka shiga cikin alkawarin annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce suna tare da annabi ma'ana ba suna cewa sun musulunta ba fa a yanzu ana magana wai siyasar eh, menene eh, eh, bilateral abin nan diplomatic relation ma'ana duk wanda zai yi harkar diplomasiya mu'amalar siyasa da tattali da kasuwanci da menene da muhammad zai iya zuwa duk wanda zai yi da mu kuma nan take sai suka yi tsalle sai suka haɗa kai da annabi sallallahu alaihi wa sallam wa iqdihi sannan suka ce su sun shiga cikin yarjejeniya tare da annabi duna khawfin min quraish ba su jin wani tsoro na ƙuraisha kuma shi kenan sai suka ce kawai mu tare da muhammadu muke mun ga ga inda tsari yake ga inda kan gado yake an fahimta jama'a kun ji fa'ida ta farko zubewar mutuncin ƙuraishawa ya ƙara ɗaukaka daraja da kwarjini ga musulmi saniyan na biyu itirafu ƙuraish itirafu ƙuraish ba na wuciya sai na yi muku misali a nan ku tuna zaman mu a fadar zazzau na maganar sallar juma'a ni albani talaka dan talaka muka zauna a gaban sarki yana cewa mun hana ina cewa annabi ya yi sai mun yi annabi ya yi sai mun yi dukkan analyst masu ilimi 'yan boko da suka kalla sai suka ce wannan mutuncinsu ya zube kana cewa ka hana ana ce maka annabi ya yi sahabbai sun yi kuma sai mun yi kuma haka je aka yi kuma shikenan shikenan shi shikenan to sai ɗaya ta zo kubra sai kaji an maka su a kotu kuma shi sa gashi na ana ta turo da tawo da Allah wai wannan abu ai kaza kaza kowa ya je ci gaba da addinin shi muka ce a hana mu dukkan activities da muke a makarantar nan gaba ɗaya is not hidden we don't have any hidden activity under our institution or academy duk abin da muke da shi we are registered we are bind by the constitution of the land duk abin da muke yi shi yasa in kuka ji kasar ɗin da kyau za ku jinna cewa makaranta ce wannan maganar yana da 'ya'ya lauyoyi ana wurin sun tashi suna ta fada eh, ina ina ruwanmu da su su je su yi abin suna to yanzu shi kenan da sunan wannan makarantar sai aji amma kasu su kotu abu biyu number one muna neman kotu te mana interpretation akwai wata masarauta a duniya tun daga ta zazzau har ta makka da take da 'yancin addini a nan gurin tun daga ta zazzau hatta maka kotu ta fassara mana suna da wannan wannan yana daga cikin jurisdiction ɗinsu idan suna da wannan masallatan da ke garin nan a ƙarƙashinsu suke yanzu misali yau masallacinmu na muciya kusan shekarar 15 ko 17 ba a ƙarƙashinsu yake ba kuma yanzu ne muka fara yin sallar juma'a mu mu a aƙidar mu ba mu yadda wani sarki ya naɗa mana liman ba sam mu a aƙidar mu bidi'a ce mummunar bidi'a. magana da na faɗa kenan wancan lokacin haka samu wasu yan uwan mu ahli sunna saboda son zuciya wai su suna ganin za su samu kwarjini ne suka je sai ga matsala ta faru a Kano Malam Ja'far a cikin kasa ɗin shi na gwagwarmaya yana ce ai girmama ku muka da ma muka je kuke nada mana liman to mu ba shegen da muke girmama ma ni ba shegen da zai iya nada min rawani aka ina ruwana da kai me yasa baka koyan karatu ba baka koyan karatu ba za ka nada min rawani rawanin banza sai da ni na taba sallar juma'a da rawani a kaina ma gayyar banza yan bid'a masu aiki da hadisan ƙarya na fata an gane to saboda haka ku ji wannan jama'a to tun daga wannan lokaci kullum juma'a ka zo ka ga yadda masallacin ke ƙara cika wanda duk baka tunanin zai zo sai gashi ya zo har daga can din sai su zo sai ce kaga wannan nasu abin is very smart <laughs> how is very smart to <laughs> a je a kage ka har karfe uku kana zauna a masallaci kana hamma wani mayunwaci kuma yazo yana da yaga ayyuhan nas zai mutu a gaban yana da tarin fuka look at this Allah ya kiyaye so da haka wallahi al'azimi jama'a yanzu duk sanda Allah ya daga kimar ka ko wallahi al'azimi ka je ka kiyaye mutuncinka sannan ka ji wata magana da bahaushe yake cewa wannan magana ina yin ta ga duk wani dattijo da kuma duk wani matashi bahaushe ya ce kai mai laya ka kiyaye mai zamani hausa ce ba laya kake da ita ba laya bata to shi wani zamanin shi ne to zamani yana karya laya kai mai laya ka shirya da laya ko to wani zamanin shi ne kuma allah ya ce sai ya fito ko to allah zai karya layakka don wani ya fito Shi ne kai mai laya ka kiyaye mai zamani ku dubi kaskanci a ce kana da'awar kana sarauta kana cewa ƙasa ta ce a gabana wani tsohon gwamna yana gwamna a lokacin yake cewa ku je duk wani dagaci ko hakimi in ya siyar da fili ku kama shege ku ɗaure shi waye ya ce suna da ƙasa wallahi ba na ce kowa your excellency amma ranar sai da na ce your excellency no, <laughs> eh? ai eh. ku ji a kama dagaci ko hakimi duk wanda ya sai da ƙasa ba wanda yake da ƙasa ce ƙasa ta gwamna ce da haka gwamna ne kawai ko shugaban ƙasa zai iya sanin cfo duk wata takarda ni gacewa ne wallahi ƙarya ce ka sai takardar biredi takardar kosai ta fi daraja dan ka lashi maiko da yaji da aka rage wallahi ta fi daraja duk wata shegiyar takardar fili da aka ce ni wane na siyarwa da wane kaza wallahi takardar banza ce duk ran da aka zo kwace filin duka za a yi maka a kore kan kai magana a daure ka in ka kawo wannan takardar ma ƙarin laifi ne za a nemo shi ma daga cin gwamma ka tsaya bala'in a kanka to da ka duk inda kuke da gida wallahi tallahi in dai kana son ya dawwama ko to nemo CFO amma wallahi duk irin wannan takardu ni alhaji wani na siyan wani <laughs> haka Allah rabu da su da Allah a a samu CFO a tafurin lauya a je a yi takarda ta bature haka mawaƙi ya ce tuni shari'a yau ta nasara ce kowa da takarda <laughs> yawa an riga an tsara abubuwa ni alhaji ne ni malam ne ni mai anguwa ne dai wannan bature ya ce karya kuke 1903 duk an kore su ba kowa a ƙasar sai su allah ya kiyaye <clears throat> don haka jama'a kun ji tun daga nan ƙurai sai suka zama papa lolo ta ke ganin dukkan su waɗannan shegu su abu jahal su abu lahabi waɗanda za zo suna cewa wallah uzza wallah uzza ka gane duk ƙaryar banza ce shegu ba su da wani nauyi wallahi <laughs> na fata an gane duk ƙarya ce wallahi saniyan itirafu quraish sannan furci da quraisha suka yi bikayanil musulmi sarki ya tabbata ga Allah a da quraisha ba su yadda musulmi ma akwai su ba ba su yadda akwai al'umman musulmi ba wato ba su yadda musulmi ma gaba ɗaya sun kai a saka su a cikin lissafin al'umma ba amma daga ran da aka yi wannan sulhu sai ga ƙuraishawa officially sun yadda da cewa akwai wasu al'umma musulmi tun da har sun yi yarjejeniya da su ko kun fahimta faƙad kanar ƙuraishun domin quraisha sun kasance منذ ظهور الدعوة الإسلامية تعتبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه شرذمة لا كيان لهم tun da aka fara da'awar musulunci ƙurashawa su ne wa annabi da sahabban shi da jama'a shi kallon 'yan tsiraru waɗanda gaba ɗaya ma ba su a cikin tarihi ba su cikin lissafi amma tun daga ran nan har aka yadda yau aka rubuta sulhu aka rubuta yarjejeniya to sun yarda da kayaninku sun yarda da kasantuwarku shi yasa lokacin da aka turo wani nan da baki wai in zo ana nema na a fada na ce ni ya ce ni dan boko ne ai sai an rubuta aka rubuta tarko ne na saka su daga nan ne na gane kasur gumin jahilai ne da sun nemo ɗaya daga cikin 'ya'yansu lauya zai ce kakku rubuta sai na ɗauki takardar sai na ba lauya lauya e tafi ka je a fassara ta da turanci to wannan takardar kawai ta isa wannan takardar kawai za a iya maka sa a kotu a ce waye ba ku izinin ku kira shi ku doka ne ku authority ne ku wannan takardar fassara ta muka sa kai da turanci ku kuyi karatun boko nan jama'a wallahi za ku rayu da mutuncin ku da addini amma an kuka zauna haka kawai wani kudundunan ne kawai yanzu yau na ji wai wai wai wani wai sarkin turke wai ya zo nan an zuba raguna na sayawa wai ya zo na hange su ran ni ba a ga ba a gaskiya ba wallahi yau ni da na girma yan awaki sunan angon mu ke <laughs> wai sarkin dirke sai da Allah ma hanya ka tafi da ba ku ganin yan awaki kwaya daya ce a nan zariya yan awaki kwaya daya ce a sabon gari yanzu fa ko ina nemo jali kawai ka samu duk inda ka gani ka zuba ragunan ka duk shegen da ya zo ka kore shi kai ka bani jali sarkin turkewa ya naɗa ka shi wanda ya naɗa ka waye naɗa shi waye shi da kai da shi waye shi jaruwar majurur muta'allaqun bil ma'adum <laughs> da kai da shi dukkan ku ba wallahi kuwa su daina muku barazana wallahi kawai sai ga wani ya zo ya tsaya maka da wani guntun rawani malajela dan hodiyo ya ce duk raunin da bai da jela rawanin iblis ne ka karanta a cikin iya usunna Allah yana cikin iya usunna dan hodiyo ya ce rawani in ba jela to na iblis dan hodiyo ne ya faɗi a cikin iya usunna <laughs> ina fata an gane <laughs> saboda haka an kai rawani kai mai wutsiya In ba haka ba ya zama na iblis in ji dan hodiyo a cikin iya usunna kuma Allah ya taimaka to saboda haka wa man ma'ahu shirzimatan la kayana lahu wala makana ada quraishawa ba su dauki annabi al'umma ne da jama'a shi ba sun dauka ba su da wuri ba su da ƙasa ba su da ƙasa wato ba su da citizenship ba su da nationality ba su da inda suke sun zama jemagai a da haka suka dauka amma a yau sun yadda annabi al'umma ce domin cewa a rubuta takarda bana ba za ku yi umara ba baɗi za mu fita garin mu bar muku ku shigo to kenan an yadda su al'umma ne yanzu annabi salihu da shi da mutanen shi da naƙatu salih kun manta yadda aka yi yau ta sha su kuma su sha yanzu ita kanta taguwar ta zama mai ta zama al'umma ta zama wani family a ma'ana a garin hatta isa a ware mata to da hannunsu suka yi daka rubuta bana ba umara je ka sai baɗi baɗi ko za mu fice mu ba maka garin kai to kaga yanzu in suka fice suka bawa annabi garin daga nan ya declaring coup d'etat ya ce ya yi juyin mulki duk wanda ya dawo a yanka shi <laughs> na fata an gane haka so ku ringa karanta tarihin annabi dinnan akwai haske a ciki akwai guidance sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama to shine sai yake cewa walakin fi sulhil hudaybiya amma kaga a sulhin hudaybiya i'tarafat bihim quraish sai ga quraishawa sun yi furuci da cewa annabi da al'umma shi sun zama al'umma an fahimta wa jalasat ma'ahu kuma suka zauna tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama julusan nidd nidd zama na abokin tarayya da abokin tarayya ga kujera annabi ga tasu annabi yana da bodyguard su kuma babu bodyguard annabi yana da jama'a shi shi kuma wannan tsinanne shi kadai ya zo kamar bai da kowa a duniya ko kun fahimta to wannan ya baiwa annabi daraja bayan su kuma eh, daraja su ta zube a lokacin wato daraja a idan su ma sun yadda ya isa kenan na fata an gane so ku tashi ku yi karatu jama'a kar ku zauna da jahilci wannan tawagar ta annabi kun san tana tare da mutane kun ji jiya da abu ya turke ina ta yi tafi neman shawara wurin matar shi shi ne isa tafiyar ku ta zama tana da mutane iri iri za ku rinka neman shawara za a rinka haskaka muku salisan darasi na uku mai girma wanda yake dauke a karkashin darasi na ashirin din nan dangane da wannan sulhu ikhtilatul muslimina bil mushrikina Kunga haduwar da musulmi suka yi da mushrikai a wannan karan na farko wa ta'sirihim alaihim da kuma irin tasirin da musulmi suka yi akan mushrikai wa sama'ihim lil islam kuma suka ji musulunci domin wannan zaman da aka yi ko ya ba da damar an haɗu dafa in a makka ne sun hadu da musulmi duka ake saboda haka kai da ka gansu gudu kake so ba a taɓa zama zama da aka ji juna ba amma a yau an zauna kuma jin ya sa wancan urwatu dan mas'ud wanda yake shine safirin su na farko ambasadan su na farko wanda ya taho musu da farko a matsayin wakili ya koma musu da jawabi cewa waɗannan mutanen ba za su sallama mutumin nan ba wannan ya yi tasiri kuma sun ji menene musulunci an ce musu bismillahir rahmanir rahim hadha ma salaha fihi muhammadun rasulullah suhail ibn amr sun ji musulunci sun ji da'awar musulunci sannan kuma bari ku ji wani darasi babba sun san sun yi zalunci wannan kuma ya aika musu da sakon cewa musulmi mutane ne masu haƙuri masu dangana masu bin abu sannu sannu na taɓa ba ku labarin wannan a benin city muka dira da tsakar dare za mu kwana muka shiga wani hotel aka kunna kiɗa gashi mun wuni tafiya mun gaji muna so mu yi bacci muka lallashe su kaki sai na fito sai na doki wani tebur na yi ihu haka sai aka tafi da gudu aka kashe na ce ba a kashe kiɗan nan ba za a mutu na sai aka fara hausa ma an hausa ma ce eh to shi kenan sai mai hotel din ya fito yana gidan shi yana kusa ya aka yi alhaji na ce mun wuni tafiya ne mun zo za mu yi bacci kuma suna ta kiɗa ya kamata sha biyu ta yi kiɗan su ya tsaya sun ce kwana za su yi to ba zai yiwu ba sai ce to shi kenan don allah ku yi haƙuri ba za a sake kunna ba da sassafe zo muka zauna yake cewa duk inda ka ji bahaushe ya nuna bacin ran shi to akwai zaluncin da aka yi sai na ce me yasa ka faɗa aka ce ka ganna nan yace a sabon garin Kano nake zaune na da gida na da hotel yace kullun sai a kira mu taro mutanen mu sai su ce ya zami mu tsogale Hausawa ya ce muna cikin garin mutane kuma kullum saboda wauta muna cewa ya za mu tsogale su in suka ritsa mu ya za mu ya ce shi ne sai wata ran a wurin taro na ce ni kuma na ga wannan shi ne aka gwasale ni ni matsoraci ne shi ne na bayyana musu tsoro na karara na sai da gidana da hotel ɗina shi ne na zo na gina wannan shi kenan da kanshi ya ce ya ga haƙuri irin na hausawa in suka ce hausawa ba wani abu suke nufi ba musulmi suke nufi sannan ku tuna wani kaset wani wanda ya ridda dan asalin tidin nufawa ne a kaduna na taɓa fito muku da kaset din ya faɗi irin cin mutuncin da yake yawo yanayi addinin musulunci da musulmi da malamai lokacin da ya zo ya tuba sai yake faɗin cewa wallahi shaidan ne ya ɗibe shi amma shi uban shi ne ma shugaban ƙungiyar izala na tudun nufawa a kaduna ya ce amma gaskiya ya gane cewa musulmi suna da haƙuri hira suka yi da shi da yusuf ibrahim na bauchi kasadin yana nan kuna so zan samu a fito da shi ku ji shi hira suka yake faɗi bayan ya dawo an yi muƙabala ya bar addinin kafircin yana faɗi a wurin shi ne yake faɗin wannan yaro da yake yawo a jos ana yau da shi coci coci ana cewa gashi ɗan gidan abubakar gumi ne gashi ya zama kirista duk wannan ane ne don tsogala ga musulmi ya ce lallai musulmi suna da haƙuri ku duba jama'a yanzu a zo tsakiyar garin kaduna a buga jarida a zagi manzan allah sallallahu alaihi wasallam yanzu jama'a a cikin garin katsina a zagi manzan allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ya yi daidai a ce a tsakiyar birnin kano kafiri ya ɗauki ƙur'ani izu sittin ya aje a toilet yana katsa kashi da shi wannan ba tsogala ba ce ko kun fahimta jama'a wannan yana bayyana me yana bayyana haƙurin musulmi a tsakiyar america kafiri ya ce shi saboda yanci da yake da shi yau ya waye gari so yake zai kona ƙur'ani kuma ya sa rana 'yan jarida su zo saboda yanci gwamnati bata isa ta hana shi ba sai dai aka turo dattawa suka yi ta lallashin shi don allah ka ga wannan abu yancinka ne ba za mu hana ka ba amma in kai zai ja mana matsala musulmi za su yi ta kashe mutanen mu a amerika a kai kan kama ba ka tsira ba kaza kaza da kyar aka yi ta lallashin shi abinda za ka ce duk inda za ka ga musulmi ma masu haƙuri ko to koma bayan wannan ƙasar ne wallahi al'azim jama'a ka kewaye ko ina duk inda za ga musulmi da haƙuri ko to za ka ga cewa na ƙasar nan suna da ƙarin haƙuri a bisa haƙuri yi wani irin cin mutunci ne ba a mana ba wani irin wulakanci ne ba a yi mana ba amma ko mutanen mu sai su haƙura goban aka zo aka ce to abin da ya wuce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun aka samu malamai suka dan jawo yan ayoyin su kenan sai a ture sai a tafi a sake zuwa a buga wata yaudarar baɗi kuma a sake dawowa saboda haka wannan zaman sulhun cuɗanin zama da aka yi da musulmi da kafirai ya bayyana irin tasirin da musulmi suka yi akan kafirai kuma ya bada da daman musulmi sun faɗi wasu abubuwa kafirai sun ji su wa mushahadatihim an qurbin li a'malil muslimina sannan wannan ya bada damar kafirai sun ga abubuwan musulmi a kusa da labari suke ji da jita jita suke ji ko kun fahimta jama'a <coughs> wani gari ne muna tafiya muka sauka za mu yi sallah azhar a cikin jihar anambra a wancan lokaci da san yanzu ko garin ya fada jihar enugu ko makamantan haka ba dan da jima ne ya wuce shekara ashirin sallah muka zo muna yi wallahi sai yaran garin suka kewaye in muka tafi za mu abin nan ba mu samu wurin sallah ba sai muna sallah mu a ƙasa sai sai you, you, go spoil your cloth you go spoil yay kewaye mu suka yi sai suna kallon mu me muke cewa a ƙasa in mun yi sujuda sun ga bakin mu na motsi me muke cewa suka ce ba taba ganin masu sallah mun tayi sai suka kawo wuta aka kona wurin aka yi wani tsafi da kacau kacau haka ma'ana fa'ir ku ma'akum tafi in ma wani abu ko kawo mana ya bi ku <laughs> to in ana haɗuwa ko yana ba da dama yanzu duk wanda aka turo shi ya nysc shekara guda tunanin shi yana canzawa daga yadda ya zo to haduwa din tana da fa'ida ko an fahimta jama'a ya kolo ibn hajirin amma in an haɗu ko za ku yi displayin turukala na addinin ku ne ba wai za ku nemi karkatuwa zuwa gare su ba ne saboda wai su yadda da ku a'a ku nuna yadda kuke ko an fahimta ibn hajar rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kanshe ce walamma kanat qissatul Hudaybiya yayin da ya zama wannan labari na hudaibiyya muqaddimatan lil fathi ya zama wata share fage ne ga cin makka da yaƙi Summiyar fathan dan haka aka kira ta fathu kun ji dalilin da yasa aka kira ta fathu ko kun fahimta jama'a kun ji eh, eh, eh, dalilin kiranta fatuhu wato fatuhu makka cin makka da yaƙi ya faru bayan hudaybiya to amma wannan ta taɓurzar da aka yi da rubutun sulhun nan shine ya zama sharar fage na wancan cin nasara don haka ita kanta sulhin hudaybiya sai aka kira ta fatuhu aka kira ta cin makka da yaƙi fa innal fatha fil lugha domin abin da ake nufi da buɗe a harshen larabci fatuhul mughlaq abin da aka rufe shi a buɗe shi wasulhu kana mughliqan ko mughlaqan hatta fataha Allah hatta fatahahu Allah ai da sulhun a rufe yake da ba ai sulhun ba ma da da annabi da quraishawa sulhun ma ya samu to ashe yin sulhun da aka yi to wani buɗi ne ko kun fahimta jama'a yanzu misali idan har kiristoci suka yarda suka gayyato mu suka ce mu zo cocinsu mu zo za a yi muƙabala ko kun fahimta jama'a to wannan muƙabala ita kanta nasara ce don za ta ba mu damar a tattauna a faɗi wasu abubuwa waɗanda da daga nesa suke jinsu suna misconcepting ɗinsu suna likita su abubuwan na zo musu a gurɓace to me kake tunani lokacin da abu zai zo a cikin cocin nasu ana magana ana tattaunawa ana faɗi mai tambaya ya yi kaza a tattauna kaza na faɗa muku abin da ya faru na jin 1984 ko 85 a cocin musasa a inda a gayyato su manyan malamai su malam hassan idris a ba a lokacin su suka jagoranci zama aka je aka zauna su kuma suka gayyato wani pasto dan juma daga can malumfashi ba ma guje ne wato bahaushe ne amma kirista aka zo aka tattauna aka tattauna aka bi shi sannu a hankali kowa jikin shi ya la'asar daga cikinsu to ƙarshe dai da aka ce to me zai ce daga ƙarshe sai miƙe ya saba rigar shi ya ce musulmi ƙarya kuke ƙarya kuke wallahi ba zan bi ku ba ya ce ina ba ma guje na ku zo gidanmu ku yi mana rubutun sha mu sha mu ba ku sadakar tuwo ku karɓi zakka ba ku taɓa cewa musulunta ba sai daga bible ya ce sai yau da na karbi littafin Allah to karya kuke ba zan ba to me ka wannan maganar shine an gama kure shi kat ya san to yanzu abin da ya rage sai dai ya bi ko kuma taurin kai ya bayyana amma fa ba wanda ya ce mishi ya musulunta ba wanda ya ce mishi ya bi amma tattaunawar in ka dubi atmosphere wurin ta nuna cewa duk jikinsu ya yi la'asar saboda da an yi magana Hassan Akwaruba zai ce to ga inda za a budo a budo da ka san Malam Hassan Idris Akwaruba har coci yake zuwa service ba service service ba yana jin karatun su ne yadda ake yi saboda haka in ya miƙe ka su duka ya iya duk yadda ake ya iya yana da bible iri kaza yana da duka yadda ka zo ya iya kalmomi akwai duka irin zikirori na pastoci yadda in ya watso sai a ji kamar pastor ka suna da wasu zikirori nasu ina fata an gane to saboda haka da ya zo gaba ɗaya sai gama ruɗa su shine sai suka fahimci to yanzu abin da ya rage su bi ko kuma taurin kai ya bayyana shine shi fasto dan juma ya ce karya kuke ba zan bi ba <laughs> na fata an gane to amma wacce nasara muka samu a wannan zaman babbar nasara ita ce ta ba da dama yau sun ji daga bakin musulmi daga na yi mamaki tun lokacin ana kstv wato tashar eh, talbijin karama ta jihar kaduna aka ɗauko service na jana'izar mutuwar james dan juma kanin su eh, ishaya audu james audu wanda yake wani tsohon program na nta din nan menene menene haka paston yana miƙewa a nan cikin cocin musasafa kun san me ce sai ce dama in an yi mutuwa 'yan uwanmu musulmi suna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to mu ma yau muna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un <laughs> to kaga me kai a coci fasto ya fara maganan mutuwa da inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ko aka aba ne ai iya abin da za a fara da shi ke sai zama da ake tare da su idan ka shiga nan wajen ikara da wajejen giwa da sauransu zaka je ka samu fasto amma ba ma guje in aka yi musu haihuwa suna taron suna in aka zo taron suna suna fatiha da kulhuwar lahu ce fatiha hadda salati goma ga annabi za ce salati goma ga annabi kulhuwar lahu kafa uku falaki da nasi sai wata ran masu wa'azi suka tambaye shi to ran kai daɗe eh don shi pasto ne <clears throat> kuma shi ne dagaci to kaga shi ne liman kuma shi ne dagaci to kuma duk kiristoci ne Ka ce to kai ba musulmi ba amma kana fatiha da kulhuwar lahu kana fatiha da alam sai ce a wannan al'adar mu ce ta hausawa <laughs> kaga zama da hausawa har ya sa dauki addinin hausawa bai sani ba ya ce al'adar ce ta hausa ba musulunci bane wai al'adar ce ta hausa to abinda wannan karatu yake nuna mana shine in an haɗu ɗin wato sai ku yi maintaining yadda kuke kar a haɗu ku rikide kar a haɗu ku rikide ku fahimci wannan da kyau dan kar ka je ka rikide cikin su ka dawo mana da kanka gashi nan kamar wani babauci haka nan zo ka ce to an ce a zauna da su a ana nufin a zauna da su kai ka rike addinin ka da kyawawan ɗabi'unka to shine za ka yi ta'asiri a kansu kaga ai da aka zo rubuta annabi bai lura cewa kafirai bane in an rubuta takardar su za su tafi da ita amma duk da haka sai ya ce a sa bismillahir rahmanir rahim saboda an tafi bismillahir rahmanir rahim da awa ce ta musulunci na fata an gane to shine sai malam yake cewa na fa innal fataha fil lugha fatuhul mughlaq domin abin da ake nufi da bude a harshen larabci shine abin da yake a rufe a bude shi wasulhu kana mughlaqan kaga sulhu din da a rufe yake da babu dama a yi sulhun ma hatta fatahahu Allah har sai da Allah ya bude shi wa kana min asbabi fatihihi saddul muslimina anil bait abin da ya ja aka buɗe wannan sulhu ya faru shine toshe rufe musulmi da aka yi cewa ba za su je ɗakin ka'aba ba to ba za a je ɗakin ka'aba ba me za a yi sai suka ce a yi sulhu amma da sulhun bai samu ba da inda za a ce wa musulmi a yi sulhu tsakanin ku da kafirai musulmin za su yadda a yi sulhun saboda zai zo musu da wasu fa'idoji to amma a wannan lokacin aka ce amma yau da aka ce ba za ku shiga ɗakin ka'aba ba sai baɗi me yasa sai baɗi sai suka ce suna zuwa da suka dawo sai suka ce to a yi sulhu don haka sai zama wannan ya zama fatah wato nasara an fahimta jama'a malam yake cewa wa kana fi surati zahira daiman lil muslimina wa fi surati batina izzan lahum a zahiri wannan sulhu ya zama zalunci ne ga musulmi amma a haƙiƙanin al'amari da ke ɓoye kuma a wurin Allah ya zama ɗaukakar daraja ce gare su fa innan nasa li ajli al-amn alladhi waqa'a bainahum ikhtalata ba'dhum bi ba'd min ghairi nakirin sai ce domin su waɗannan jama'a li'ajilil amni allazi waqa bainahum saboda amincin da ya faru a tsakanin su da ba zai yi musulmi da ƙuraishawa a hadu haka ba ba aminci amma yanzu da aka zo maganar sulhun sai aka samu aminci to ikhtalata ba'dhum bi ba'din min ghairi nakiri sai ga musulmi da waɗannan mushrikai an cuɗanyu an zauna a wuri ɗaya babu wanda ya kyamaci wannan zama wa asma al muslimuna al mushrikin al qur'an wannan zama ya bada damar musulmi suka karanta wasu ayoyin alkur'ani suka jiyar da mushrikai wa nadharuhum alal islam wannan ya bada damar musulmi suka tattauna da mushrikai akan musulunci jaharatan a bayyane aminina a cikin lumana da aminci wa kanu qabla zalika la yatakallamuna indahum bidhalika kafin wannan lokacin musulmi ba sa iya faɗin komai na qur'ani ko musulunci illa khifiya sai ainihin a'boye. a ake sallah abu ya ke karatun alkur'ani ku tuna tarihin fatima kanwa sayyidina umar da mijinta a lokacin da sayyidina umar ya ji labari musulunci ya yi ƙarfi ya taho sai wani bakawai ya haɗu da shi ina za ka je umar yau kayo ɗamara za ka je farauta ne sai ce a zan je raba mutanen garin nan da sharrin muhammadu ne saboda yana kawo sabon addini sai ce hawwin ala nafsi <laughs> ka ibn al-khattab ka dauka da sauki <laughs> ba ta muhammadu ake ba kanwarka da ita da mijinta suna can musulunci suke to ka fara da su mana sai ce e lallai to sharrin muhammadu ya yawa har gidanmu ma to barin koma fara da gida tukuna yana zuwa gyaran muryar shi suka ji suka boye allah suka daina karatun kaga a ɓoye ake yi shi kadai ba gwamnati ba fa shi kadai tsoron shi ake ya shigo me ake yi aka ce ba ya ce a ya ji ana wani abu a faɗa sai kama mijin ya bugai har ya fasa mai kai sai kanwar shi sai ta ji zafi sai ta ce karatun ƙur'ani ne sai ta fito da allah ta ce gashi sai ce a bashi ta ce kana arna tafka wanke jikinka tukuna kaskanta shi ta da ta ce mishi haka don a lokacin ba wata doka da ta hana a bashi qur'ani ba wata doka da ta ce sai yayi alwala alwala ce alluga domin alwalan ma bata sauka ba a lokacin babu alwala irin tamu ta ce kana arne in ɗauki ƙur'anin baka tafi kai kwaskwari ma wanke hannunka da bakinka tukuna arne ya tafi ya kaskantu ya je sannan ta miƙa mai to kaga kuma falalar yaƙi da jahilci ko ɗan iska ne kai ka je kana evening classes sai na umar suke yawo suna kashe jama'a jahiliya suke yawo suna farauta a shi yayi yaƙi da jahilci yau da ta kwaɓe da aka bashi sai gashi ya iya karantawa me kake tunani da bakin jahili ne sai dai ashar ya ce to ku karanta in ya ji abin da daɗi kuma ya ce karya ne wallahi wayo kuka yi min don ku gaban iya karatu ba ne amma yanzu sai karanta da kanshi taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa sai jikin shi ya sanyi nan ko. saboda haka zama da su yana ba da dama a karanta musu alkur'ani a tattauna da su wanda yake wannan da a ɓoye ake yi jama'a kun fahimci wannan wa zahara man kana yukhfi islamahu a da wasu 'ya'ya sun musulunta daga makka sun gudu a ɓoye in ya ji labarin ƙuraishawa ɓoyewa yake amma a yau ga shi nan cikin musulmi ga su gwaggwannin nashi da innannin nashi da sauransu wane e dama kana wurin muhammadu ya ce kwarai din da yanzu an rubuta an sa hannu ni al'umma annabi muhammadu ne ba cikin ku nake ba <laughs> kun fahimta turan nan duk wanda yake ɓoye ya fito salari kuma cikin aminci da izza fa zallal mushrikuna sai mushrikai suka kaskantu min haithu aradul izza su da suna tunanin wannan sulhun zai samar musu da ɗaukaka ne wa uqhiru aka jaye su min a aradul ghalaba a daidai lokacin da su suna tunanin za su samu rinjaye ne sai aka rinjaye su duk wannan ya faru ne saboda iyawa ta annabi sallallahu alaihi wasallam alhadiyata a wal 20 malam ce darasi na ashirin da ɗaya ba'da sulhin Hudaibiya. bayan sulhin Hudaibiya. يكون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد فرغ من عدو لدود للإسلام tun daga sulhin hudaybiya da aka yi sai zama annabi ya gama da dukkan wani maki mai makirci ga musulunci kenan wal musulmi na kuma tun daga wannan annabi ya gama da duk wani mai makirci ga musulmi wa bittali to sakamakon haka ta makana mina farro annabi sai ya samu dama don ya fara yin wasu abubuwa na gefe na rasa. amalin ukhra kun san ba fitina irin a ce yan uwanka na fada da kai don yan uwanka suna fada da kai na daya wato abun ba daɗi saboda sun san ka kasan su sannan aka dubi fada daga waje za a dubi a ah, yau ai dama waɗannan ne za su tsaya mai to su suke fada da shi mu ma mu afka mai wannan shi ya ja sai aka nemi a mai da annabi tuwon tishe kowa sai ce a ah, ya ƙuraisha ma faɗa suke da shi an san ba ƙuraishe da ɗaurewa na shi gindi amma sai aka ji ƙuraisha ma faɗa suke da shi neman shi suke su kama shi shi da jama'a shi su je su ladabtar da su a daidai irin wannan lokacin da ya zama ya rubuta wannan takardar yarjejeniya da su ya yi kaza ya yi kaza to ya gama da su kenan sai ka ce a ah, yau ai kafirai ne ba a ganin za su je su ci amana a'a kafirai ne amma a al'adarsu a ɗabi'arsu sun ɗabi'antu da rike amana idan suka saba wannan takaddar haka siddan ko to ba za su samu zaman lafiya ba su ikansu isu isu za ta rikice cewa nan muka je muka yi alkawari wane da wane kuka mai da mu mutanen banza ku mutanen arziki ne ba zan sake mu'amala da ku ba kun tuna abu sufiyan lokacin da ya je kasuwanci da shi da mutanen makka suna kafirai a ƙasar ainihin abin nan eh, sham sarkin ya ji labarin su gashi sarki gashi shine bishop na addinin christianity ya ce a gayyato su ya buga ƙasa sarki ne shi reverend father ne sannan ɗan tsubbu ne ya buga ƙasa ƙasa ta nuna mishi cewa annabin ƙarshen zamani ya bayyana kuma ya bayyana a cikin mutanen da ba sa kaciya to shi kuma bai san wasu mutane da ba sa kaciya ba sai ya ce aje a lalubo waɗannan mutane ne ba sa kaciya sai aka ce ƙuraishawa ba sa kaciya ka ji sarauta sai ya ce ku shiga garin nan duk inda ku gaba ƙureshi ku kamo shi aka ji aka kamo wani ba ce ku saka shi ɗaka ku cire mai wando aka cire mai wando sai aka gan shi da loba aka zo aka ce eh ranka ya daɗe eh ba shi da kaciya kai eh dama ba kwa kaciya suka ce su ba sa kaciya to yanzu sai kunga binciken shi na tsubbu sai ya zama ya tabbata a sarari to sai kuma yana son ya tabbatar kai eh al'ummar ka ba sa kaciya ya ce eh haka kuke tintine ya ce ya ce shikenan ku sake shi sai ya tafi sai labari ya zo mishi ga wasu bakin ƙuraishawa sun zo kasuwanci sai ce a zo mishi da su fada da aka zo da su ya tara su ƙuraishawa ne ko eh daga makka eh kun san mutumin nan da ya zo yana cewa shi annabin allah ne suka ce cikin kuwane ne ya fi kusancin daraja da shi kusancin nasaba dangantakar jini sai abu sufiyan ya ce ni ne sai ya ce ku matso da shi da ya zo shi sarki na zaune kan kujera sai ya aje shi gaban shi suna kallon juna kamar liman sai ya sa su suka yi sahu sahu a bayan shi sai ce kai mai fassara tunda shi bature ne sarkin su kuma waɗannan laraba ne kai mai fassara ka gaya waɗannan jama'a tashi zan yi mishi tambayoyi idan na tambaye shi in yi min karya su karya tashi aka ce hikimar da ta sa ya aje shi kenan ba sa kallon juna eh? tambayoyin da ya yi wa abu sufiyan sai suka tabbatar mishi da duk abubuwan da yake tsammani sai ce wallahi muna da masaniyar zai bayyana amma ba mu taɓa zaton cewa zai bayyana a cikinku ba ne suna gama wannan abin kawai sai aka fitar da su abu sufiyar ya ce aka kore mu ya ce muna fitowa sai muka tsaya a ƙofar fada muna magana cewa kai laƙad amira amru abi kabsha dan gidan abu kamsha al'amarin shi ya kasaita innahu ya khafahu bani asfar turawa na tsoron shi wato za su faɗi annabi da darajar shi sai suka ɗauko shi da wani kakan shi aka ce in ma sun yi haka ne domin wannan kakan shi jarumi ne larabawan suka tashi za su nuna wata jarumtaka ka sai a haɗa ka da wani kakanka da ya taɓa wata jarumtaka in ma sun yi haka ne don su wulaƙanta annabi duk yana ɗaukan fassarar biyu saboda kakan annabi ne na wajen uwa balarabe in ya so ya ci mutuncin ka sai faɗe ka sai haɗa ka da dangin uwa ko kun fahimta jama'a to wannan abu kabsha kakan annabi ne amma na wajen uwa to sai ce amira amru ibn abi kabsha dan gidan abu kabsha to ko ya zama ya haɗa shi da kakan shi ne wannan kakan nashi don ya yi jarumta a da don wannan abu ma yanzu jarumta annabi ta bayyana har turawa na tsoron shi abu sufiya ya ce tun daga wannan ranar sai ji kaskanci ya shige shi sai kuma ya ya fara sha'awar musulunci to abinda nake so jama'a ku fahimta a nan shi ne abin wannan magana take nufi ƙuraishawa sun kasance maƙiyan annabi maƙiya waɗanda suna ƙin shi kuma suna zuban mai da mutunci suna ƙin shi kuma suna ba da damar wani ma ya ƙi shi ya rena shi to yanzu tun da aka rubuta takardar sulhi to shi nasu annabi ya gama da su kuma ya san yana cikin aminci ba za su saba ba saboda wancan hadisi na abu sufyan abu sufyan ya ce tun da yake bai taba wulakanta irin ranar ba yana kin annabi ya so ya mai sharri ya ce amma in ne wa annabi sharri ne karya ya ce waɗannan jama'a za su dawo har maka suna cewa ya yi karya to su kuma in kai karya ko kai abin da ba daidai ba ya bayyana za a je anewa hajji ko kinka gori har ta taba kunnanka wata jika ka ta taso za ta yi farin jini ɗan wannan ya je sai a ce kai kakanta nan ya taba yin karya yau shekara hamsin a garin nan kai ubansu ya taɓa karya za ka aure sai ka ce a baka sani ba baba ya haƙuri ka tuba ma daga neman aurenta saboda kakanta ya taba yin karya an zauna ana cin dankali da din nan haka sai kawai ya karya shi aka gano ya karya shi kenan ba a sake mu'amala da su to suna da girmama gaskiya suna da girmama alkawari don haka sai annabi ya amintu to cewa waɗannan mutanen ba za su yi komai ba wal na waɗannan ƙuraishawa su ne maƙiya ƙiyayya ta gidi ga musulmi wa bittali ta makana to da annabi ya sami yin wannan sulhu sai wannan ya ba shi dama mina tafarrugi li a'malin ukhra cewa ainihin bari ya je tukufa ya ci gaba da yin wasu abubuwan daban misal na mina eh, wato rassantaka kamar yanzu da aiki ɗaya ake yi da shi ne kawai ana jidali da makiya ne ko to yanzu sai annabi ya rantsar da kai shi zuwa ga wasu ayyukan da mislu tawajjuhi ilal yahud kamar kuma yanzu sai annabi ya fara fuskantar yahudawa an gane fi uqari darihim a tsakiyar kasarsu ita ce madina haisu lam yabqa fil madina ba'da al illa fatra qasira jiddan a daidai lokacin da ya zama a madina bayan yakin hudaibiya. an samu ɗan lokaci ne ɗan kaɗan tsakanin hudaibiya da khaibara ake so a ce gashi nan illa fataratan kasiratan jiddan wato ɗan tazara aka samu kaɗan daga hudaibiya sun mata wajjaha ila khaibara sai manzan Allah kuma sai tunkari khaibara wa fataha ya je ci ta da yaƙi kun san wato ina fatan kun fahimci abin jama'a wato tun da ya gama da waɗancan da ke mai tufka da warwara waɗancan waɗanda in ya fuskanci can zai ji suna zugar bayan shi ya gama da su sai ga bari ya fara da kuma abin nan don haka tsakanin yakin hudaybiya da yakin khaibar yar tazara ce yar kaɗan sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama wa kazalika kanat eh, katabar rasulu sallallahu alaihi wa alihi sallama al-muluk to sai kuma manzon Allah sai fara rubuta takarda zuwa ga sarakuna wal umara da hakimai al'alam na duniya wa arsala ilaihim rusulan yana aika musu da 'yan aike da ambasadoji min indihi daga wurin shi yablughunahu suna isar musu da da'awatallahi ilan nasi kafa na haka annabi ya aika wa kisra wane ne kisra shine na ƙasar farisa kaga ba laraba ba ne ya wa da kaisar wane ne kaisar hmm? na kasar ina na kasar rum kaga turawa ne ya aika wa da muƙaikis shi kuma na ƙasar misra wato baƙibɗe ne jinin fir'auna ƙabilar fir'auna ƙibɗawa ya aika wa da najashi najashi kuma buzu ne haka annabi ya rinka aika musu da wasiƙu kamar yadda a ranar farko da muka fara wannan fasli na shida mun ji wannan tattaunawar na ce muku za mu zo za a yi karatu na musamman a kanta ko a lokacin na ce zan zo muku da takaddun na manzan Allah za ka gansu da rubutun hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an an yi dokumentin nasu an tattara su an aje su an adana su an kuma koma an rubuta su da rubutu na zamani domin a wancan lokacin za ka ga rubutun in muka zo da shi babu ɗigo a jikin rubutun babu ɗigo babu wasali babu aya babu bambancin tsakanin ta da ba da ya da ca ba bambanci tsakanin sadi da radi tsakanin zal da dal babu bambanci to kaga ya za ka iya karantawa to sai aka zo a ƙasa sai kaga an rubuta za mu zo da wannan insha Allahu ta'ala jama'a za su gani infa akwai littafi su kutun da guda wanda ya wannan aikin duk wani sarki da manzon Allah ya aika mishi da ambasada ya aika mishi da takarda sai da malamai suka zauna suka yi aikin tarawa to kun ga muhimmancin iya gudanar da shugabanci kenan idan ka gama wannan ka tabbatar ba matsala to sai kuma kai tunanin yanzu kuma menene ya dace to amma in ya zama ba a tsari kake gudanar da al'amura ba to sai a yi biyu babu yanzu a wancan lokaci annabi yana jidali da dangin shi mutanen makka waɗanda su fa abin da suke kallon annabi sallallahu alaihi sallama ko kawai suna kallon annabi ne rebel ko kun fahimta wato ɗan tawaye ne kawai in ba ku manta ba shine sakon da suka aika wa da sarki na jashi ranka ya dade kana da martaba a idan quraishawa mun dade muna hudda arziki da kai to amma yanzu wasu yara sun yi mana laifi mun ji sun gudo gurinka shine muka turo wakilai ka ba mu su za a koma gida a ladabtar da su sun saba wa manyansu kaga me ake suwa ake gani irin wannan rebels ko kun fahimta yan tawaye a da ake kallon annabi sallallahu alaihi wa sallama shi da sahabbai mutumin da ake kallon shi dan tawaye mutumin da aka daba da fatawa cewa in an gan shi a senegal a kamo shi in an gan shi a Nijar a kamo shi in an gan shi a cadi a kamo shi in ya gudu Kameru ba za a kamo shi ba to saboda haka a wannan lokaci ina annabi ya samu damar a fita wuri kaza a fita wuri kaza a fita wuri kaza ta haka sai annabi ya zauna ana ta ta za da ƙurayshawa to yau an samu an yi bandin nasu an ɗaure su an ritsa su a cikin wata takarda sun riƙe takarda sun tafi suna can suna tunanin to shi shikenan sun gama da mutumin nan sai kuma sai suka ji cewa a daidai wannan lokacin ya karya daula mafi kusa da shi ta yahudawa ita ce khaibara to sai gabansu ya fara faduwa shi yasa kaji mala ya ce tsakanin wannan hudaibiya da khaibara ɗan lokaci ne kit sai annabi ya tafi ya je yaƙe su sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wannan yana daga cikin abin da kullum muke baka shawara kai ma matashi mai da'awa kun zo kun fara da'awa yaya da ku ta bayyana tun farko kuna kira zuwa ga alkur'ani da sunna to ku ci gaba kar ku sake daga baya su zo su yi muku wayo su saka ku a interfaith kar ku sake daga baya su zo su yi muku wayo su ce ga wata da'awa ta haɗin kai an so a lankwame ku ne ina son ku gane an so a lankwame ku ne saboda mai an lura in aka kyale ku to za ku yi nasara to sai a zo a lankwame ku amma sai ku ce a za ku ci gaba akan wannan to ci gaba akan wannan da'awar ko shine ruguza waɗancan makiya Allah to in aka ruguza su to sai kuma a yi tunanin what next ina ya kamata me ya kamata ya ya kamata shi yasa da dama matasa da suka san yadda muke da'awa shekara ashirin ashirin da biyar a muciya da cikaji irin yadda ake gwagwarmaya ake gumurzu da baƙaƙen arna to mutum ya dawo nan sai ce yanzu da a wasu albani ta canza ba canza ce ba ai an gama da can. sun kwanta dama to yanzu what next yanzu sai kuma a zauna a karantar da mutane addini amma shi ya ɗauka da irin yadda ake missiles ga 'yan bidi'a 'yan shi a 'yan kaza 'yan kaza 'yan kaza to wai shi haka ya ɗauka haka za a ci gaba yanzu an murkushe waɗannan daga cikinsu akwai waɗanda yanzu wani in shi da kanshi in ya kalli kanshi kunya kanshi yake ji muna da awa a lokacin a nan anguwanmu mu ciya koyan awaki kawai wasu aka je aka haɗa su kawai su an haɗa su ne tun da mu ma matasa ne su ma ga matasan kaza suka fara gayyato malamai sai muka ce ba za mu canza salon wa'azin ba lokacin taisirul azizul hamid muke karanta ku je ga kasusuwan nan suna nan muna da su karatun ya nemi su raɗaɗi to abin da suke so lokacin a watsar da wannan karatun sai a koma a nemi su raddi sai suka ji an ƙi kula su karatun sai ƙara ƙaimi yake karatun sai ƙara gumurzu yake kai rannan sai suka ce gaskiya fa kun san shirin da waɗannan suka yi ba mi ba su fa su da kansu ne suke karatun mu ko sai mun gayyato to akwai matsala to sai fada ya rikice tsakaninsu wannan ya koma yana sai da shikenan wannan ya koma ya bude shagon gyaran rediyo wannan ya koma ya samu bus yana yin kaduna zaria shikenan shikenan su ne dama uwayen tafiya shikenan sai tafiyar ta watsa to yanzu kowannen su ya haɗu da mu in ya kalli kanshi sai sun kuyi da kai da shi algata akarar kala kala kala kala kara manzan Allah daraja mu ce amu su da kansu sun yarda manzan Allah mai gidanmu ne in an mai salati muna jin daɗi <laughs> Allah ya kiyaye to saboda haka sai ku rinka lura don kar a zo a kawar da ku don haka annabi lokacin focus ɗin shi a akan shawa ne da ya ga yayi silin ɗin su ya ture su gefe guda to sai kuma ya fara tunkarar wasu ayyukan saboda haka a yanzu marhalar mu shi yasa kullun za ku ji jama'a muna cewa za a sa littafi ba karatu za a sa littafi kaza karatu sai wannan makon da za mu shiga ma nan da 'yan kwanaki kaɗan za mu zo za mu fitar da takarda waɗanda za ku ga siris na karatuttuka eh, saboda me duk wanda kake tunani wane wane wane kowa ɗanɗana ya ji kai Allah mutanen nan kusa musu ido kawai shikenan to me ya kamata kuma sai mu zo mu karantar da kanmu saboda me mutane su san addini na ɗaya kenan ita da'awar ta ƙara ƙarfi shine yayin da ka karantu ka samu wayewar kai sai kai ma sai ka tafi anguwarku sai ka kafa to nan sai kuma ga wasu younger generation suna tasowa ga wasu 'yan ƙanana suna tasowa sai a zauna ana karantar da su to amma yanzu ka zo kana irin wancan wa'azin da ake yi na da to wai ma a kan suwa tukuna ba a ce ba su ba amma duk inda suke sun haƙura sun saduda to me ya rage to kuma dan yanzu misali yanzu wannan bayan annabi ya haka da ƙurayshawa kuma sai ce me zai ci gaba da musu a'a sai ga bari ya fuskanci nan bari ya fuskanci nan ana nan a wannan halin kar ku manta ne ke faruwa ƙarƙashin ƙasa duk wanda ya gudo daga makka ya san ya zo madina annabi ba zai karbe shi ba ko sai ya tafi ƙasa abu basir sahabi sai suka je can kuma suka yi ƙarfi sai da suka fitini ƙuraishawa sai ga ƙuraishawa kuma sun zo suna cewa manzan Allah na Muhammadu don Allah mutanenka da ke waccan ƙasa da Allah ku haɗe ƙasar gaba daya a zauna lafiya ba mu so to sulhu ba suka ce a duk yadda ake so ma ai annabi sai fahimci shi shikenan sun gama kaf to shine sai kuma fatuhu makka ta faru shi yasa kafin shekarar ta cika kafin shekarar ta cika an ci su an zo an yaƙe su dama wani sahabi ya yi musu baki ya ce adimna khailana illam tarauha tusirun naqa'u maw'idu halkida'u wannan magana da Hausa ma'anata ko in ba mu zo garin nan mun yaƙe ku ba ku ce shegu ne mu wato adimna khailana illam tarauha in ba ku ga dawakanmu a garin ku ba to mun yi asarar su ne to da Hausa kawai in ba ku gan mu a garin nan ba shegu muke tusirun naqa'u maw'idu halkida'u za su zo dawakanmu suna ta da kura a wuri kaza za mu ma'ana inda kasan ana boris da doki to sai da ya faɗin da ma za a yi boris din in mun shigo garin nan to a kida a nan za mu rinka boris za mu ta muku da kura a garin nan kuma in haka ba ta faru ba ku ce uwanmu ba ta haife mu da jini ya yi waƙa sosai manzan allah ya ji daɗi tufirun na umaru idu halki da'u Hmm? yubarina al-asinnatu mus'idatin ala hal al-aslu dhima'u tudhallu jiyaduna mutamattiratun tulattimuhunna bil nisa'u ya ce za mu zo garin za mu zo da kibiyoyinmu za mu zo da mun yi wa doki ado mun yi shimfiɗa mun duka sai da ya kwatanta yadda abin zai kasance ya ce kuma wala ƙarya kuke ba za ku iya kanmu ba za ku gudu mata ne za su fito suna dukanmu da hijabi da dan kwali haka mawakin manzan Allah ya predicting ya hasashe kuma yadda ya faɗa din haka ta faru sahabbai suka shigo garin a guje garin maka aka zo aka yi ta boris a kida aka yi ta juyawa gaba ɗaya maka ta turnike duk maza sai suka gudu kowa hajiya ya tsakanin karkashin akwatin canjawa akwatin sana baya suka buya duka sai mata suka fito suna ta dukan sahabbai da me da gyale da hijabi da mayafi sai mawaki ya ce fa'in ma tu'ridu an na tamarna. wallahi ko ku ba mu wuri mu umara wa kanal fatuhu muna yin umara shi kenan mun ci ku da yaƙi wanka shafal gita'u asirin ku ya tonu wa illa in ku ba haka ba fa fasbiru li jiladi yaumin ku yi haƙurin ƙasƙancin wata rana yu'izzullahu fihi man yasha'u Allah zai ɗaukaka wanda ya so wa jibrilun الله fina wa القدس ليس له كفاء yace kar ku manta quraisha muna da mala'ika jibrilu ba ku da irin shi <laughs> na fata an gane ka san yaro baban shi ko dan agaji ne ga ya fito da riga agaji in aka zo sai ce baba na soja ne yawa to balle muna da malaika jibril ya ce muna da wa jibrilun aminullahi fina wa ruhul qudus laysa lahu kifa'u ba ku da irin shi haka yi musu waka kusan baiti tamanin aka je aka karanta musu sai da ya fara dama ala ablig aba sufiyana anni mughalghalatan faqad bariha al yace jama'a ga wasiƙa ku kai wa abu sufiyan wasiƙa ce asirinka ya tonu ashe nan wani sirri ne lokacin da aka je yakin can na ahzab mun yoshi a baya mun karanta tarihi wani sirri ne da aka je yakin ahzab kun san suna zaune cikin tantunansu suna shirye-shirye sai Allah ya turo iska guguwa ta taso ta watse su suka kwashe a guje abu sufiyan ya watsar da takalma ya cire rawani ya kutu ta gudu can sai guguwa ta kwanta tutarsu ta fadi sai wata mace sai ta lallabo mace sai ta lallabo sai ta tashi tutar sai ta kafa sai ta tsaya a gindin tutar sai ta yi kuwa sai ga dattijo sai ka gasa abu a ɗan haka sai duk suka zo suka tsuguna a ƙarƙashin ta to ashe wani ɗan jaridan musulmi ya gani sai je gaya wannan mawaƙi. ya ce asirinka ya tono karyar banza mace ce ma shugabar ku ranar da tuta ku ta faɗi ita ta ɗaga duk kuka tsuguna tun daga ran nan sai suka shuru don balarabe yana cewa almautu lal'ar da in yi abin dariya goma mutu to balarabe kai da kake cika baki ku ne yau muka same ku kuna rarrafe a ƙarƙashin tuta mace ya ce asirinku ya to wa abduddari ya ce kai abu sufiyan ka zama bawa na wata ƙasa sadatu hal ima'u mace ce ma shugabar ku shiken sai aka je aka yi fasara sun san fasara abin kamar ba sako ne ya ji dan kwairaura waka ko shi ya san fasara abin ana fasara sun gane a ranka yi dade abin da mutanen nan suka fari gaskiya ne ya ce eh, kai baka gudu ba Eh, waye da gudu ba ranar ba mu san rashin kunya to shi kenan ka ga da Allah ƙarya banza ya suka ce ashe ma duk ƙarya ne ashe kai ashe ka ji shi ma ya gudu yana shugaba <laughs> ina fata an gane to saboda haka hakikanin al'amari jama'a Allah ya ɗaukaka darajar annabi Muhammadu a idansu a suna jayayya din amma wallahi sun gane ya fi su to dan haka in kuna da'awa sai ku ringa duba da'awar ku sai ta zama marahil da'awar ku sai ta zama marahil akwai lokacin da yake kap ga irin yadda za ku yi akwai lokacin da yake ga irin yadda za ku yi akwai lokacin ga irin yadda za ku yi haka sai wata ran zan kawo muku tarihin rubutun littattafan al'imamu ah, wannan mai littafin almuguni na ibn qudama ibn kudama ya rubuta littafan fiqihu daban-daban daban sai da ya tsufa ya kai wajen shekara 60 da wani abu sai abbara ya fassara wa ɗaliban shi ya ce lokaci kaza na rubuta muku littafi kaza to salon da awar ga yadda yake lokaci kaza na rubuta muku kaza lokaci kaza na rubuta muku lokaci kaza ya ce to yanzu da ni da ku wannan ya ishe mu shine ya almuguni din almuguni wato kat kowa nan ya isa ya sha ya koshi ya rubuta wannan littafi alwajiz ya rubuta wannan littafi alkaza haka sai wata ranar ka saboda haka haka ake da awa jama da haka waɗanda sun ji eh gashi yanzu mun zo mun gina makaranta muna karatu muna kaza sai zo amma sai su ce yanzu da awar ba a magana yan shi'a ba ba a magana yan kaza ya yi ai waɗannan duk asirin su ya tono tashar nta ran nan ta ɗauko sallar idi sallar idin nan da aka yi wannan idin nan ta kwanan nan babbar sallah a sakwato mai wa'azin a kan shi'a kawai yake wa'azi tun daga sanda ya fara har sanda sarkin musulmi ya zo kuma ba dan izala ba ne ba salafi ba ne ba albarkar da'awa ba ne yau mutane nawa ne waɗanda ba cikin da'awanmu ba ahalus suna ba ne ba in izala ba ko amma yau za su ce san ba su yadda da 'yan shi'a ba to ai dama sharri daga lokacin da aka fassara a mutane su gane shi to kuma sai ai lokacin da za a ci gaba da kula shi kuma kamar ya zama yana da wata kima kenan kwanan nan ba ku ji irin yakin da aka yi da su a sakwata ba sakwata suka fito suka yi ta datsarsu suka yi ta hajjar rido da intanet din rahoton yana nan suka yi ta datsarsu to shi kenan to yanzu an wuce wannan marhalar a wancan lokacin da ake waccan marhala za ka ga karatuttukan da ake na koyar da al'umma ilmomi 'yan kaɗan ne to amma yanzu an kai marhalar da za a yi marhala ce ta karatu yanzu ba ga duk shedanin da ya tsogale mu sai mu bubbuge bakin shi ko a kotu ko a wurin 'yan sanda bub bub suke sai gaba ta ce to biya su miliyan biyu ja'iri sai kawo ya biya <laughs> na fata an gane shikenan to to to sai ku fahimci yanzu ba lokacin irin wannan bane Allah madaukakin sarki ya taimake mu ba za mu saurara nan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu